suka halarci wannan kofar gida mai albarka a cikin wannan birni na gombe domin munasaban wannan karuwa da maulanmu ya samu ma'ana na aurar da wannan yara da kuma aurowa tare da wannan babbar hidima ta murna da samuwar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shi ma ɗaya ne daga cikin wajiban addini wannan hidima irin yadda maulana ya yi wanda shi ma ya koya ne a gurin shugabansa a doktor maulana amiru izina ubangiji Allah ya gaggauta fito mana da shi Albarkar na na fatimatu zahara salamun lahi alaiha to dan uwa malam yusuf ya yi maganan minti goma sha biyar to za mu iya kokari duda dama shi manzon Allah ko an baka an ce yi iya kwanakin da za ka yi ai ba za ka iya kure bayani a kansa ba kamar yadda masanan sa ke cewa innama masalu sifatika linnasi kama masalan nujumal ma'u ita misalin sifan da sifofinka da masana annabin ke yi fa in ji busiri matsayinsa kamar yadda ruwa da suke misalta taurari a ƙasa ma'ana yin an ruwa ga farin wata za ka riƙa ganin hotonsu a ƙasa kaga ai ba su kai rabin rabin kyan yadda suke a sama ba yace to matsayin faɗin da sufa yake yi a janabin manzon Allah kenan shi kuma wani malami Muhammad ibn Abdul Aziz al-Askandari yake cewa da in kana Musa tis'a ayati kattala wa Isa salasan mus'atan nasi mursala yace li Ahmad alafun bihi al-bishru yuttala yace ba, annabi Musa an bashi mu'jiza guda tara annabi Isa an bashi guda uku to annabi Muhammad Ahmadu an bashi dubunnai alafun yace dubunnai aka bashi yace bihi al-bishru yuttala da shi ne farin ciki yake bayyana a zukatan duka masoya sayyidina rasulullahi domin ya fi kowa mu'jiza dan uwa mai matashiya da wannan hadisi kamin mintukan su kare duniya akan ɗabi'u guda uku kun soyayyar annabinku annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan uwa anan sai mu tsaya mu duba wace hanya ce za mu ladabtar da 'ya'yan mu soyayyar manzon Allah shi ne hanya guda ɗaya na farko yin karatu ka san tarihin annabin tabanna sannan dole an san rayuwa ba za ta so abin da bata sani ba ana buƙatar ka fara sanin annabin nan sannan ka riga tara 'ya'yan naka kana gaya musu ga irin ɗabi'unsa duk wani abu da ake so rayuwa saboda shi sai ka gaya ma 'ya'yanka Allah ya yi wa annabi Muhammad sama da kowa a wannan rabon dukkan rayuwa tana son mutum mai tsananin kyawun halitta ana son shi yau mace ko shegiya ce a misali in dai tafi kowa kyau a garin su to ba za ta yi kwafaso ba sai ka samu wanda zai zo ya yi wadda ita bukatar sa dai kyawun nan nata ta zubo masa 'ya'ya irin wanda yake bukata to kyau wannan malamai suka ce an yi ubangiji ya halicci kyau guda biyu wani malamin mu a can yana misali da kaman kwayan goro guda biyu kwaya ɗayan nan sai aka ɓara shi biyu aka halitta annabi yusuf alaihi salam ɓarin guda kuma aka halitta dukkan al'umman duniya da kuma duk wani abin da zai burge idonka da ɓari guda ɗaya shi kuma ɗayan sai aka zuba halittar annabi muhammad da shi shi kaɗai wannan shi ne ma'anan faɗin busiri منزه عن شريك في محاسنه فتوهر الحسن فيه غير منقسم yace munazzahu mazal abun tsalkakewa ne an sharikin daga barin abokin tarayya fi mahasinihi a tsintsar kyau nasa fa tauharul husni dauharin kyau mulmulannin kyau na manzon Allah gairu munqasim shi ba a raba shi biyu ba kamar yadda aka raba na annabi Yusuf alaihi salam asar dan sabit shi kuma an ɗauko shi ne fa ya yi zambo ga manzon Allah a matsayinsa na mawaƙi mai kaifin harshe wanda idan ya maka zambo sai dai ka ɓoye a ɗaki aka ɗauko shi tun kan ya musulunta yana kallon manzo Allah sai yake cewa wa ahsanu min kalam tarqatu aini wa akmalu min kalam talid nisa'u kulta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad kulta kama tasha'u yace kai ni wannan irin kyau wanda ya kai ki kyau wallahi ido na bai taba gani ba wanda ya fika cikin cikan kamala mata ba su taba haihuwansa ba domin kai kulitta mubarra'an min kulli aibi duk wani abu da za a ce waya ne ka barranta daga barinsa ka annaka qad kulitta kama ta sha'u ka ce kai ki gaya wa Allah ga yanda kake son a yi ka Allah yana yin ka haka ya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dole sai ka gaya ma ƴaƴanka ga irin halittar da Allah ya masa tunda an san yana daga cikin abin da ake son mutum saboda shi tsananin kyau sai ka gaya masu haka a hakuri ba a yi wani mai hakuri irin na na rasulullahi ba ka ɗauko kaɗan daga cikin haƙurin manzon Allah da kuma yafiyarsa ka ɗauki abu guda kamar misali yaƙin uhudu an sani yaƙi ne wanda Mazala Allah ya jigata ba a taɓa wani yaƙin da musulmai suka girgiza ba suka shiga uku saboda ganin halin da manzon Allah yake ciki irin wannan yaƙi amma sai gashi a ƙarshe sai da Umar ya zo a gabansa ya faɗi yana lauta auta alaihim ya rasulullah kai masu baɗa addu'a mana duk su halaka manzo Allah sai bai ji daɗin wannan zance na Umar ba yake cewa inni lan qub asla anan walakin bu'istu da'iyan wa rahmatan ka sani ba a turo ni mai tsine na mutane mai nisan su da barin rahama ba an turo ne in zama mai kira kuma sannan in zama rahama a gurin talibai da baki da annabi shi ne rahaman al'umma yana ana awwalin nasi burujan iza isu, wa khadibuhum iza wafadu ومبشرهم إذا يئسوا لواء الحمد بيدي وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخرا mazala ya cewa ni ne farkon fitowar mutane yayin da aka busa ƙaho wa ni kadai ne zan iya tashi in tankari Allah da zance a lokacin da halittu kaf da tsaya a gaban Allah ma'ana wa iza ya isu ni ne zan zo ina kwantar mahalittu da hankali ina ce masu ku yi haƙuri kar ku damu idan da muhammadu ba matsala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ma'ana wani mubashirun iza ya iso ne zai zo yi bishara lokacin da kowa yake kauna yake ganin lalle sai Allah ya babbaka shi a wannan rana saboda tadallin hushi da ya bayyana na Allah a gurin halittu yace ni ba Alhamdu a ranar tutar yabo tana hannuna wa ana akramu waladi adama ala raddi wala bakra. ba alfahari nake ba ni ne mafi girman duk ɗan da Adamu ya haifa arwayan almanawi yana sharhi wannan hadisi yace lokacin jibrilu da mika'ilu ne za su zo su tsaya jibrilu zai a wajen ƙirjinsa, mika'ilu zai a gudan kafafunsa sai su ce ya ɗaha assara sai mu manzo Allah sallallahu alaihi sallama daga nan sai ƙasa ta tsage manzo Allah ya fito farkon abin da zai fara cewa ku kan manzon Allah a gurin mu'minai ba farko abin da zai fara cewa bashir shirni ya jibri yi mun bushara yi mun bushara sai ce masa qad zayyanat liqudumika aljinal alfirdausiya ga aljannan firdausi dan ta ci ado ta ci kwalliya tana jiran gabatowanka manzo Allah sai ce masa lastu alhada as'alu ya jibri ba wannan nake tambayan ba sai sake ce masa qad zayyanat hatta makhtarat li liqa'ika al-hur wal wildan da matan hurun da wannan yaran ga su can suna takama suna tsalle na murnan gabatowanka sai saki to alastu an haza as'al ba wannan nake tambayan ka ba a ƙarshe sai ce to me kake so ka ji ce maza yake cewa aina ummati aina ummati ina al'ummata menene halin da kake ciki shine jibril zai ce masa mai shaqqatil ardu an ahadin qablaka ya badara tamam ai ba a tsaga kasa wani mahaluki ya fito ba sai kai kadai bal anta awwalu man zahara wa awwalu man nashba'u wa awwalu man yaqra'u babal jannati ya badara tamam kai ne farko wanda ka fara fitowa kai ne farko wanda za a baiwa ceto yayi kai ne farko wanda za ka fara ƙwanƙwasa ƙofar aljanna ka shiga da iyalanka sannan duk wani mai shiga ya shiga a duniya arwaye yake cewa nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai gabato turu sajidan tahta al-arshi sai ya faɗi yana a karkashin al-arshi wa yahmadullah bil as sariya yayi ta wa Allah kirari da shi kadai ya san abin da Allah zai tusa masa ya faɗa a wannan lokaci nan ne Allah zai bude shi fa mun wannan rana da za ta zo matukar mun yadda da za a yi nan ne ubangiji zai dube shi sai ce masa irfa arzaka ya muhammad wa sani tu'una washfa a a ya da maziya daga kanka roƙi ce to zan baka nemi duk abin da kake bukata zan maka a yau Shi ne ma'anar wala sawfa ka fatar ba Allah zai maka baiwa wanda sai ka gamsu manzala ce gamsuwa ta in waiga a wuta ban ga ɗaya daga cikin al'umma ta a ciki ba cikin mabiyana a cikin wanda suka imani da ni ka ji fa abin da annabi Muhammad zai maka to shi ne sai na Umar da ya ga wannan karanci ga irin gashi a kinace amma ya ce wai yayi bada addu'a yana cewa ba wannan nazori ba alfarma da rahama da kwantunta nazo in yi a gurin halittu da baki daya sai ce fi da ka abi ya ummi ya rasulullah ina fansan ka da rayuwana da babana da mamata na baka sufansa. yace laqad da'anahum على قوله فقال رب rabbi تزر tazar الأرض من الكافرين ديارا al annabi nuhu da ya shiga irin wannan ruwan tsira ka shi kan ya ce Allah ka share su ka kafa kowa mai rarrafe a bayan ƙasa yace walau da auta alaina mislaha la halakna min inti akiluna da mun ma ka mana irin wannan fadar addu'a da shi ke nan mun shiga uku mun lalace wala qad udmiya wajhuka وقضي أزهرك وكسرت رباعيتك فأبيت أن تقول إلا خيرا فقلت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون yace amma kai gashi an kinan da fuskanka an daga kashin bayan ka ya gare sannan haƙoran ka gaba an karya su amma ka kika faɗi komai ga al'umma sai alkhairi haka ta da cewa Allah kai gafara ga mutane na ba su san ni annabin Allah bane wannan karamci ya isa na manzon Allah ba ma wai gafara kaɗai yake nema masu ba a'a yana ma yanka masu uzuri ba laifi su kai ba rashin sani ne daga abin da ake son ake son mutum saboda shi da shi za mu rufe shi ne tsananin kyauta ko ka fi kowa munin fuska sannan kuma kowa zagi kake amma sai ka fi kowa kyauta wallahi sai an soka a cikin garin ku to ka ba ɗan uwanka da waɗanda suke iyalanka kamar yadda manzon Allah ya ce a tusa musu soyayya annabi Muhammad